Musa da kurmi da ya kama da wuta, akwai ranar da Musa ya ga yadda ana sa Isra'ilawa aikin bauta na Masarawa, ya gaba Masare yana bugun ba Isra'ile, Musa shi na son shi taimaki mutanensa, ya kashe ba Masaran, bayan haka sai Musa ya gudu daga fuskar Fir'auna, inda ya tafi nesa ne. cikin daji don shekara arba'in shina zamne kusa da dutsen Sinai, dukan wannan lokaci mutanen Isra'ila suna ta shan wahala cikin ƙasan Masar, sun yi kuka ga Allah, Allah ya ji su, shi Allah mai rai, mai gaskiya, shi ne mahalaccin sama da ƙasa. wata rana Musa ya ga abin mamaki, diba ya ga kurmi ya kama da wuta, amma ba ya ƙone ba, a lokacin nan Allah ya yi magana da Musa daga cikin wuta, ya ce, Na ga yadda masarawa suna tsanantawa mutane na, na aike ka wurin fir'auna domin ka hito da mutane na. daga hannunsu Musa ya ji tsoro shi koma wurin Fir'auna, diba hoto gaba kaga abin da ya faru.